dubban jama'a musulmi da kirista ne suka fito kwansu da kwarkwata a garin jalingo da ke zama fadar jihar taraba domin gabatar da addu'o'i na musamman don roƙon allah ya baiwa shugaban ƙasar muhammadu buhari lafiya idan ma dai ba mance ba a ranar sha tara ga watan janairun da ya wuce ne dai shugaba buhari ya tafi hutu tare da ganin likita a birtaniya to amma kuma daga bisani sai shugaba buhari ne sake aiki wa majalisar dokokin ƙasar takardar neman tsawaita hutu da zimmar kammala gwaje-gwajen lafiyarsa kuma tun wannan lokacin ne ma sai aka soma gudanar da addu'o'i a majami'ai da masallatai domin nema shugaban lafiya da suke gabatar da addu'o'in evangelist john adamu da shek aliyu babando da kuma wakilin kungiyar kan reverend baba yarima sun yi addu'a ne na allah bai wa shugaban kasan lafiya da kuma kawo daidaito a jihar taraba cikin duk wurare duka nake kewaye da wannan wurin duka cikin mako mai goma sha shida allah mun danka shi a hannunka bari ka zama mai tsaro a cikin sunan yesu ko wani abin da zai kawo baraka ko wani tawaye ko wani muna kawo baba mu buhari a hannunka shi baban kowa ne domin shi ne baba Najeriya gaba daya. Ubangiji muna kawo shi gabanka bari ka ba shi lafiya jikinsa bari ka ba shi lafiya jikinsa wanda ike shugabantar mu a wannan ƙasa shine Muhammadu Buhari Allah ka ba shi lafiya Allah ka ƙara mishi lafiya Allah ka tabbatar da lafiyanka a kansa shi ma da yake jawabinsa a wajen wannan gangamin addu'a ga ladiman mori alhaji tukur abba tukur ya koya ba ne da yadda jama'a ma suka fito domin gudanar da wannan addu'a inda ma ya da baki da cewa ubangiji da shi ma da yake nasi tsokaci tsohon shugaban jami'ar APC a jihar Taraba Alhaji Hassan Jika yace ya zama dole 'yan Najeriya nan su tashi tsaye domin yi wa shugaba buhari addu'a idan ku aka yi lakadin nasarar da aka so mu samu ci kuma kuna bukatan shugaban kasa president muhammadu buhari ya sami lafiyarsa da cikin karfinsa ya dawo kuma ya ci gaba da ayyuka da yake yi masu kyau. saboda haka abin da muke bukata shine dama wannan Eh, akwai abin da ake kira a eh, turance symbolic bet addu'o'i za su ci gaba a gidajen mu a cikin ɗakunan mu a ko'ina wannan dai an fito ne saboda dai a shaida wa al'umma cewa ga irin abin da ake bukata a yi wa shugaba musamman ma shugaba na ƙwarai irin eh, shugaba buhari saboda haka duk shugabannin mu da muke da su na ƙwarai mu ci gaba da yin musu addu'a bayan ci gaba da yin musu addu'a wanda kuma ba sa yin abin da ya dace mu yi addu'a Allah ya sa su dawo kan hanya in ba masu dawo kan hanya ba to Allah ya san magani Allah ya mana maganin su saboda duk abin da muke bukata ci gaban kasar nan a zauna lafiya a samu eh, eh, eh, kayayyakin masarufi da ci gaba kowa ya gudanar da harkokinsa ba tare da tsangwama ba abin da muke bukata kenan an dai kammala adoyin ne cikin tsanaki ba tare da ganin jami'in gwamnatin jihar ba ibrahim abdullah aziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya bari ka bashi lafiya